أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجعت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه وعاد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطب أبصارهم كلما أضيع لهم مشعوبين وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفئد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ذاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتين الهميس goma ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 22 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda insha Allah a yau za mu tashi darasi na tara ko za mu yi darasi na tara kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce da fatan malam ya wuni lafiya alhamdulillah ya ce malam ƙarin bayani nake so game da nisabi na zakka kuma nawa ne a naira nisabi na zakka shine 20 misal sai zinare ya kai abinda ake kira da larabci 20 misal wani gram ne na zinare wanda ban san daidai yadda yake ba a awon masu zinare a yau amma dai abinda ya zo cikin hadisai da maganganun malaman fito shine 20 misal to sannan a naira yanzu yakan kama miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da ɗan doriya idan mutum ya mallaki wannan adadi na kuɗi kuma shekara ta kewayo to shi ne zai yi zakka kuma abin da ake fitarwa na zakkar shi ne ka kasa kuɗin arba'in ka fitar da ɗaya wannan shi ne zakka ta kuɗi da sannan ya ce shin karɓar drip a hospital yana bata azumi mana mutum a sanya maka ruwa a lokacin da ba shi da lafiya kuma yana azumi shin wannan yana bata azumi a a sai dai in ruwan nan a madadin abinci ne to wannan shine ke karya azumi alhukunul gizaiya allurori ko tsarin ruwa wanda yake a madadin abinci to wannan yana bata azumi amma duk allura ko ƙarin ruwan da ba a madadin abinci yake ba to wannan sun an yi wa mai azumi ba ya kare azumi mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya da hikima da basira Allah ya kare mu baki daya yace malam me ya hukuncin wanda yake yawan jin kaman yayi rihi tusa kenan a cikin sallah amma kuma ba rihin yayi ba zai iya samun awa ɗaya zuwa biyar bai ji ba amma idan yana sallah sai ya dame shi shi kuma ba ba ne da shi ba Allah ya taimaki malam na gode Zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ɗan yakan zo wa ɗayanku in yana sallah sai rinka kama dubrarsa yana hurawa don ya sa masa kofanto to irin wannan yana faruwa sai annabi ce idan ɗayan ku ya ji irin haka to kada ya katse sallarsa ya ci gaba da yin sallarsa har fa sai in ya ji wari ko kuma ya ji sautin fitar tusar to wannan shine zai sa ya katse sallah ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam na kasance ina da budurwa amma ba musulma ba ce sai wani bukata ta same ni ta kuɗi a gaskiya malam na nema ban samu ba sai na faɗa mata bayan wani lokaci sai ta kira ni ta bani wannan kuɗin da nake nema malam jin daɗin hakan ya sa na rungume ta kuma ina azumi amma ba don sha'awa ba malam sai ke tambaya shine meye matsayin azumi na me matsayin rungumar da na yi mata amma ba da sha'awa ba a musulunci malam hawaye ya zubo min ya lokacin da hawayen ya zubo min ta taɓa ni ta sa hannunta ta share min hawayen duk kuma yana azumi kai wannan sai ce me hukuncin hannun nata da ta sa ta share min to azumin ka yana nan amma dai ka yi laifi wanda wannan laifin zai iya ci maka ladan azumi ba kaɗan ba amma dai kaulan wahidan da muke azumi ya karye azumi bai karye ba amma azumi na iya zamawa bai karye ba amma kuma a yi shi ba lada wannan shine kuma abin da nake ji maka tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al wal da yawa mai azumin da bai da wani laurabo a azumi sai dai yunwa da ya sha kawai da kishirwa amma ladan da ake samu shi tuni babu duk ya zubar a wani waje Allah ya tsare mu taba jikinta da kai laifi ne ko musulma ce ko ma ba musulma ba ce tunda dai ba muharrama ka ba ce to haka nan ita ma taba jikinka da kai laifi ne tunda dai ba muharrama ka bace ba yakka bace ba kanwar ka bace ba babar ka bace ba yakka bace da aka ta sa hannu ta taba jikinka wannan haramun ne in dai ba da wata larura ba larurar kamar misali a ce ba ka da lafiya ita kuma nas ce za ta yi ma allura kaga wannan ababen larura ne in an rasa namijin da zai ma in ita ta yi ma ba laifi ko in ita ce ba ta da lafiya kai kuma likita ne an rasa likita ko na mace da za ta yi masa allura kai kai masa wannan a babun larura ne amma wannan ba babun larura ba ne babun shegantaka ne da ka da fatan a gaba za ka kiyaye domin wannan ko shakka babu laifi ne kuma musamman a irin wannan lokaci da fatan allah maɗaukin sarki ya kiyaye gaba wannan shine karshen tambayoyin da muke da su a jiya mun cike da ƙarshen aya ta sha hudu fadin Allah madaukakin sarki wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna to amma yau za mu sake maimaita daga kan ita wannan aya ta 14 wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna kuma kada a manta muna magana akan nau'i na uku na mutane waɗanda suke Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina mun yi bayani akan tsantsar muminai a muna nau'i na biyu kenan ko yanzu muna magana akan munafik ok kafirai to yanzu na uku kenan munafikai me Allah ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمتهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce wa la laqul ladina amanu idan suka gamu da waɗanda suka yi imani su suwa su munafikai qalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani mala ce afluhu afalin kalmar laqu laquyu laquyu to amma huzifat dhamma lil istisqal sai aka shafe damma daga kan kafin saboda nauyi thumma liya'u sannan aka shafe yaɗin kuma ita kuma liltiqa'iha sakinatan saboda ta hadu da wau wanda yake mai tsauri ita ma ga ta da tsauri kaga tawadis sakinain baya yiwa a larabci idan harufa guda biyu suka jeru dukkanin su wasanin tsauri ne da su to dole a shafe ɗaya domin harufa guda biyu masu tsauri a jere da juna ba za su faɗi ba da asalin kalmar laquyu daga nan ne aka koma aka mai da ita laƙu don a sauƙaƙa faɗarta a kan harshe in munafukai suka game da muminai kalmar laƙu ɗin daga laƙa yalƙa ne da haka laƙu jam'i ne na taron jama'a da yawa da haka laƙu fi'ilun ne da fa'il an gane ko da in suka gamu da na amanu waɗanda suka yi imani kalu sai suke aman amanna ma mun yi imani amma wa idza kalau ila shayatinihim in kuma suka karkata suka tare suka keɓanta da shayatinihim shugabannin su na bata mala ce ash-shaytanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yatamarradu anhu shaytan shine duk wanda ya san gaskiya amma ya kangare mata wa huwa isharatun wannan nuni ne ila sinfiradi zuwa ga nau'i na hudu na mutanen da za a yi magana a kansu a farkon wannan sura wa humul yahudi wanda su ne yahudawa shubbihu bishayatin an kamanta su da shaydanu fitamarudi wajen taurin kai wal inadi da jayayya wa humul mubhiruna li kufrihim waɗanda su ne suke bayyanar da kafircin su ba sa boyewa ba kamar munafukai ba mislu ka'ab ibn al-ashraf irin misalin ka'ab dan ashraf ɗaya daga cikin manya-manyan yahudawa waɗanda suka yi artabu da manzo Allah a madina wanda a ƙarshe annabi ya sa aka kashe shi wa idafatuhum ilaihim da aka jingina munafukai zuwa gare su aka ce shayatinihim malai ce lil musharakati bil kufri dan a nuna maka suna da tarayya ne cikin ajanda ta kafirci kamar yadda muka faɗa a jiya da munafuki da kafiri manufarsu ɗaya ce sai dai wancan ya fito da tasa fili ne wannan kuma ya boye shi yasa Allah yakan ce da su ɗan uwan juna alam tara ila allazina nafaqu alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la yukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم أحدا ولو إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الله يشاء لم ترب كيفني بني إلى الذين نافقوا جمد منافقين يقولون لسكي فآل إخوانهم الذين كفروا بأم وانس كافرين kaga munafiki dan uwan kafiri ne me suke ce da su la in ukhrijtum in dai muhammad yace zai kore ku daga madina Mana munafikai suke ga wa kafirai la nakhrujanna ma'akum wallahi mu ma za mu fita tare da ku wala in qutiltum kuma in muhammad yace zai yake ku lanansurannakum za mu taimake ku sai Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yana rantsewa ƙarya suke wallahi to amma dai abin lura din shine in uwantakar da ke tsakanin ku duk mutumin da kake jin duk abin da ya same shi ya same ka in na farin ciki ne zaka taya shi in na bakin ciki ne zaka taya shi ai kai da shi ɗaya ne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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يصبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرهامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وكذا أولا أيوم ما أبنجي ينا نجد شواء لمنافقين دا kafirai manufarsu guda ce to shine Allah subhanahu wataala anan ya jingina su gare su yace wa idza falau ila shayatinihim in suka karkata zuwa ga shaidaninsu shugabanninsu na kafirci yan uwansu masu manufa irin tasu shine ma da yake cewa kamar irin su ka'ab ibn ashraf qalu sai su ce da shaidanin nasu ai al munafiquna su munafikan inna ma'akum mu muna tare da kofi adamin imani a rashin imani bi muhammadin da muhammadu wa ma ja'a bihi da kuma abin da yazo da shi min addini na addini inna ma nahnu mustahzi'un mu kirkiri kadai muke masa ma'ana muna gaya masa abu ne dan ya dauka da gaske alhalin mu kuma ba da gasken muke ba muna nuna muna tare da shi ne a zahiri alhalin kuma a zuciya ba tare da shi muke ba to sai Allah yake Allahu yastahzi'u bihim lallai Allah shi ma ya musu su izgili ayyu jazihim bi istihza'ihim ya nemi musu sakamakon izgilin nasu wa yamudduhum kuma yana dada ingiza su Ayyum Hiluhum yana tsaga musu kafa yana tsahirta musu fi dubuyanihim cikin shishigin su da wuce gona da irin su tajawuzuhum alhadd wanda shine wuce iyakar su bil kufri ta kafirci ya'mahuna suna kai kawo kalmar cewa Allahu yastahzibu bihim Allah yana musu izgili abin nufi yana saka musu sakayya irin ta izgilin da suka yi wa Allah suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin ɗabi'u na kafirai shine izgili ga muminai to haka ma za ka samu munafukai su ma suna da wannan ɗabi'a ubangiji ya ce zuyyina na kafaru زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويصنع الفلك وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون إن الذين أجرموا كانوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ubangiji ya ce zuyina da ubangiji ya ce zuyina lillazi na kafaru an kawata wa kafirai a zukatansu kawai suka ji hakan ya yi musu alhayatun duniya sun rayuwar duniya sama da san lahira wa minan min allazina amanu hakan ya haifar musu da in suka ga mu'minin sai su rinka musu dariya sai su rinka ganin gidadawa ne ba su waye ba ba su san ma inda duniya ta dosa ba shi yasa suka tsaya suna bata wa kansu lokaci wajen imani da sallah da bin annabi da sauransu to sai Allah madaukakin sarki ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah to amma waɗanda suka yi imani a ranar lahira za su tsara su za su zama su ne saman su za su zama suna cikin aljannatai su kuma suna karkashin kasan wutar jahannama Allah ya tsare mu na daga cikin irin izgilin Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu lokacin da annabi nuhu ya zo allah ya umarce shi ya wa'azi ya yi wa'azi shekara dubu da doriya ko dubu ba hamsin yana wa'azi daga baya da mutanensu suka ƙin imani sai allah ya ce da shi ka yi jirgin ruwa wannan jirgin ruwan hikimar yinsa shine idan allah ya tashi ya sauko da ruwan tufani to annabi nuhu da muminan da suka yi imani da shi za su shiga wannan su tsira to lokacin da annabi nuhu yake yin jirgin ruwan duk in kafirai suka zo wucewa suka gan sai ce to da ya fi ma manuhu dama rashin aikin yi ne rashin sana'a ce annabta yanzu kaga ga kici ka kama sana'a to kaga wannan tunani ne na kafirai ko yanzu za ka ga waɗanda suke da irin wannan tunani na kafirci ko munafurci suna ganin wa'azi ɓata lokaci ne masu wa'azi marasa aikin yi ne in kana da aiki me na ka bata lokaci ka zo kana ta cewa wani mutane su daidai kan su daidai ka je ke sana'a kaga wannan takarci ne ba inda wa'azi ya zama rashin aikin yi ya ne kawai yake riya maka haka dan ka raina abun a ƙarshe ba za ka amfana da shi ba ba inda hidimar addini ta zama sai mutum bai da aiki sannan zai yi ta bal hidimar addini ita ce abin da ya kamata ta zame maka aikin farko kafin komai shi yasa za ka ga wasu daga cikinmu ba sa shiga hidimar aiki sai sun daina aiki abinda nake nufi da wannan sai sun yi ritaya idan ma'aikatan gwamnati ne sai ya yi ritaya yake da lokacin masallaci sai tanadi wata doguwar riga fara kashin kife gwani sanan ya zama musulmi na kwarai kullum za ka zo ka da shi a farko kuma tsarin yadda yake yi a ofishin gwamnati haka zai yi a masallaci a ofishin gwamnati akwai lokacin shiga akwai lokacin fita to haka zai zo ya ta kallon agogo in lokacin sallah ya yi. yadda yake ba masinjan sa umarni lokacin yana aiki haka zai rinka ba lima lokaci ya yi. ya ta kallon agogo to saboda yanzu shi ya daina aiki bai da aiki ritaya ne tensioniya ne hanko yake jira to kuma in ba a yi wasa ba haka zai zo ya ta kunna fitina a cikin masallaci da sunan kwamiti in an yi ire-iren waɗannan yan gwamnati masallaci su zo su ta caja mutane kai su ta haɗa rigima da rigimar da yake a ofis da ma'aikata yan uwansa yanzu tun da babu ita ta dawo masallaci kuma za ka sha mamaki shekarar sa arba'in hamsin sittin amma wallahi mai kirki bai iya ba idan kaga suna rigima da liman a sallar bayyana da karatu ce in liman bai zo ba sallar bayyanar da karatu sun rinka tsaki amma ba za su iya shiga ba saboda baya so a ji fatiyarsa don ba kyau yadda zai kunyata bashi sai sallar bayyana karatu in ya isa ya shiga ya ba zai iya ba duk mutumin da yake daukar addini a haka ya dauki addini wasa ya ma dauki rayuwa wasa bai ma san me zo yi duniya ba inda gaske hidima za ka yi wa addini ya kamata ne tun da danyen jininka a jikinka tun da ƙuruciyarka ba wai aibanta maka ta ƙarshen muke ba amma me yasa a ƙarshen ka zama rigima kai rigima tsofanka a masallaci za ta kare masallaci bai san ka ba lokacin da kake da kuruciya masallaci bai san ka ba lokacin da kake ɗaukar manyan kuɗi a ofis amma sai yanzu da kake neman kuɗin cin abinci na ƙarshe rayuwar ta ƙare ma sannan za ka dawo masallaci masallaci bai san ka ba lokacin da kake sa kaya masu tsada shaddojinka masu tsada sai yanzu kawai ka samo kashinki sai gwari kowa malam to wannan ba daidai ba ne ba yayan uwa in muna haka to ɗabi'a ce ta munafurci muke aiwatarwa a bakaice waɗanda ba mu ba ba haka suke mu'amalanta addininsu ba suna yi wa su hidima lokacin da suke ganiyar samartaka ganiyar kuruciya kuma mu ma haka fa bai suka koya mana domin da kuruciyarsu suka yi wa addini hidima har mutuwa kudinsu masu nauyi a addini suka kashe su ba a san su da rigima cikin sha'anin addini ba kuma addini ba son zuciya ba ne cancanta ne limanci in ka cika sharuɗansa ka zo ka yi amma ba ka zo ka zama monitor liman ba ta kifa da masallaci kana yi kana kalla mutane agogo kuma kila in masallacin ma da agogo kai ba ruwanka da agogo masallaci na naka shine agogo kawai dan dai a rigima kaga wannan ba daidai bane ba ban ce aikin kwamitin masallaci ba daidai bane ba yakan iya zamowa daidai amma abin da nake aibantawa kuma nake jan hankali a kai shine irin waɗannan tsofaffin yan ritaya da suke zuwa masallaci su zame mana alaƙa kai ta kunna mana rigima sun samu fasfabani da junansu a waje suna musu a karatun jarida wannan ya ce eh wannan ya ce a'a faɗan ba zai kare ba sai a kwamitin masallaci su zo su yi ta wasa da hankalinku in wannan ya ce kaza za a yi wannan ya ce ba za a yi ba kuma baka san dalili ba fadan su ne na waje ya shigo maka masallaci don haka ya kamata mu fahimci wannan addini ba wasa bane ba addini gaske ne in ma akwai abin da ya fi gaske gaske to addini shine gaske ba a cewa addini ba za a yi ba sai a extra time a a kamata addini ya zama shi yake cinye duk lokacin ka ba extra time ba Allah ya samu dadi to da ka Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya sahazi ubihim, Allah ya nemi musu izgili to malamai suka ce kalmar Allah ya nemi musu izgili yana nufin yana saka musu izgilin da suka yi sakayya ubangiji subhanahu wata'ala yana iya yin ta duk yadda ta kama yana iya yin ta biyar da ta kama ko da a ce asali ba ɗabi'a ka ce abu amma in ka yi shi to yana iya yi maka wannan abin don yi maka sakamako kamar yadda yake walillahi ma fi wa fil ardi li walillahi ma fi ليجزي الذين آفاقوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الله يكي ملك سما da ƙasa na Allah ne li yajzi allazina asa'u bima kuma lalle zai sakan kawo waɗanda suka yi mummunan aiki da abin da suka aikata wa yajzi allazina ahsanu bil kuma waɗanda suka yi kyakkyawa zai saka musu da mafi kyau to a ka'idar Allah baya izgili domin izgili bai dace da shi ba kamar yadda baya yaudara domin yaudara ba ta dace da shi ba an gane ko kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala baya yiwa baya abin nan nan ya ce istihza'i can ya ce khida'i sannan sannan kuma a wani wajen ya ce sufriya makar da ire-iren su makirci izgili ba'a duk waɗannan ba ta dace da Allah ba shi yasa malamai suka ce baya daga cikin sunayensa ka ce da shi ya mai makirci wal iyazu billah ya mai izgili ya mai ba'a ba a cewa Allah ya almustahzi'u ba a cewa Allah ya khadi'u ba a cewa Allah ya muskhiru an gane ko tare da cewa Allah ya ce yana ba'a yana izgili yana habaici yana yaudara amma fa ga wanda suka yi masa to wannan kamala kenan min babil muqabala wal mujaza domin ai maka abu ka kafa ramawa wannan tawaya ce gazawa ce amma shi Allah isarsa ta kai duk abin da kai masa zai iya maka amma akwai abin da asali shi baya yi sai in amma yanzu kamar kai ne kai ba mugu bane amma sai wani ya ma mugunta asali ya baka dama karama in ba za ka yace ba gwargwadon yadda ya ma to dan ka rama muguntar da wani ya maka ba za a ce maka kuma mungu ba domin kai ba kayi bane da niyyar mugunta kayi ne da niyyar mai ramuwa to shi yasa duk inda Allah zai faɗi waɗannan miyagun sifofin baya cewa ya yi su ibtida'an a karan farko sai dai ya ce an yi maka ya rama kaga nan qalu inna ma nahnu mustahzi'un sai ce Allahu yastahzi'u bihim sun ce suna izgili ne sai ce to ni ma ina ramawa ba haka nan an waje ce innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah ce innal munafiqina lalle kuma munafikai yukhadi'una Allah suna yaudara Allah wa huwa khadi'uhum shi ma yana yaudara su yana rama abin da suke masa na yaudara abin nufi ya nemi musu sakamako duk da malamai suka ce ramuwar da Allah yake musu shine su munafikai a tunaninsu na wawaye na marasa imani suna ɗauka duk rufa-rufar da suke wa muminai za su iya wa Allah ita domin kai mumini za ka zauna tsawon lokaci da munafiki baka san munafiki ba ne kai kawai ka ɗauke shi a matsayin mutumin kirki abokin tafiya masoyi kaza kaza kaza amma shi Allah da yake masani zukatan bayin ne ya san ƙarya yake yi ba mutumin kirkin ba ne ba muminin kwarai ba ne ba masoyin ba ne to amma Allah bisa ga hikimarsa tun da dai ya rufe yayyata tasa shi munafiki ya karanta to shi ma sai Allah yake rufe sakamakon yake karanta masa kamar yadda na faɗa asali munafukai kafirai ne kamata ya in suka mutu kar a yi musu sallah kamar yadda ba a yi wa kafirai kamata ya in suka mutu kar a binne su a makarantar musulmi kamata ya in suka mutu kar a ba in suka mutu kar a ba wa su gadan su in dai ƴaƴan su musulmai ne to amma duk Allah sai ce a'a kyale su a cigaba da musu irin haka in sun mutu a yi musu sallah yadda ake wa musulmi in sun mutu a binne su a makabartar musulmi in sun mutu a raba gadon su a ba yan uwansu wanda suke musulmai tare da ba musulmin bane ba fa me yasa saboda Allah ya rama irin abin da suke rufa-rufa sun rufu bayansa shi ma ya rufe su to inda wautar su take sai suka ɗauka yadda suka rufi bayan Allah a duniya Allah ya rufa musu asiri haka za su je lahira kuma su rufi Allah can ma ya haɗa su ya musu kuɗin goro ya ba su sakamako irin na musulmin ƙwarai to amma ba za a yi haka ba shi yasa muka kawo aya a jiya inda Allah yake nuna in an tashi alƙiyama za su shiga rububi su shiga cikin muminai su ɗauka cewa su ma aljanna za a bari su wuce irin yadda a duniya suka kasance suna zama tare da muminai Allah ya kyale su bai tona musu asiri ba to amma a lahira ba za a yi haka ba a lahira Allah sai ya tona musu asiri sai ya bayyana su sai ya ware su daga cikin muminai to wannan tsare sun da Allah ya yi a duniya bai tona su ba suka yi taiwa bayan sarfa-rufa bai fallasa su ba to shi ne ramuwar da yake musu domin su ma irin haka suka yi sun yi yaudara Allah ya yi musu irin yaudarar da suka yi su ma ya rufa musu asiri amma kuma a ranar lahira za su gane ashe shayi ruwa ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa huwa hum shi ma yana yaudarar su abin da ya ne musu sakayya irin ta yaudarar da suka yi أو تعالى الذين يلبزون المتطوعين الذين يلبزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الله يأتي سوء منافقين هذا جسد لي أبي يلمزون المتطوعين suna zindan masu taɗawu'i da sadaka minal mu'minina daga cikin mu'minai ma'ana mutanen da suke zuwa su ba da kuɗi don taimakon addini wasu su zo su kawo kuɗi mai yawa wasu kuma su zo su kawo ɗan kaɗan saboda kaɗan ɗin suke da shi to munafukai su kuma suna gefe in ka kawo jakar kuɗi ka aje gaban annabi ka ce ga wannan sadaka ce a yi hidimar addini sai ce da Allah ka ga wancan wai shi zai nuna wa Allah shi ne kuɗi idan kuma wani ya kawo dan taro da sisin sa ya bayar ya ce ni ma ga kawo gudun mu zai kalli wannan wai dan abin da zai ba Allah ke saboda shi munafiki ba a iya masa ba a iya masa to shine Allah ce yana daga cikin dabi'un su in mai kokari yayi kokari su kushe in mai karamin karfi yayi kokari iyayensa nan ma su gwale shine allazina yulmiduna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم kuma a ƙarshe sai su kyoma gefe su kewa muminai dariya to ne sai Allah ce sakhirallahu minhum su ma Allah ya nemi musu dariya ko zai musu dariya sakamakon dariyar da suka yi wa muminai ne a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ce a duniya su ne wa muminai dariya amma a lahira za a rama innal ladina ajramu innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhabun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وبيجيك إن الذين أجرموا للي مجرمي ما فأيتك مجل لي ببكا كافرين من أفكي كانوا من الذين آمنوا يضحكون أنت تنسي أرأيوا الدنيا سنة ومؤمنين دائريا وإذا مروا بهم حرما إن سكوتي فإن مؤمنا سكي qalu sai kaji suna cewa inna haula ila dallun rabu da waɗannan batattu wawaye dolaye wa idza maru bihim in suka wuce ta inda suke da ta gama zuwa sai su rinka jan junan su suna nuna su idan mumini ya zo wucewa su kuma munafukai suna zaune suna hira irin ta munafiki ta wannan ya jari ga wancan ya yi shigina da wannan ya jari ga wannan ya yi shigina an gane ko wa idza maru bihim yataghafazun wai zan kalabu ila ahalin mun kalabu fasihin ko fasihin kuma in suka dawo gida ba sa jin ma sun yi wani laifi ko istighfari ba sa yi sai kuma su ci gaba da kakacinsu su ci gaba da sharholiyarsu wannan yana daga cikin ɗabi'un munafiki sai Allah ya ce fal yawmal na amanu fal yawmal ladina amanu min al-kufar yadhakun hmm. ala lawaiki yanzu. Allah Akwai ما كانوا يفعلون الله يكي kufar ya آمنوا kuna za su yi wa kafiran dariya ita ce wata rana ranar lahira a duniya su munafukai su ne wa muminai dariya wani lokaci su muminan ma ba su san an yi ba amma a lahira muminai za su yi wa munafukai dariya a lokacin da su kuma munafukan kuka ma suke da wanda ya maka dariya baka san yayi ba da wanda kai kuma kai wa dariya shi kuma a lokacin yana cikin bakin ciki yana ma makukawa ya fi morewa kaga na ya akwai da sannan Allah ya ce alal ki yanzuru su mu'minai ma lokacin da za su yi tasu dariyar suna cikin aljanna suna kan karagu na isa kana zaune a kujera ka ci ka sha ka koshi ba ka da wata matsala kai dariya shi ko duk tsayarsa dariyar da ya ma a duniya ya gaba dariyar kuma aljihunsa ba ko fifi domin amfanin dariyar ya ke kawai shi ma kansa ya kamata a ce an dariyar amma karfin hali ne kawai da munafurci yasa shi yake kallon wani ya masa dariya ubangiji ce hal su wibal kufaru ma kanu yafalu shi yanzu ba a saka wa kafirai abin da suka yi ba amsa shine an saka musu to kaga ne dai Allah ya sahabi bihim wa huwa khadi'uhum sakhira Allah minhum ma'ana da Allah ya rama to da ka ubangiji subhanahu ta'ala ce wa ya mun fi tughyanihim kuma Allah zai ci gaba da dada su a cikin kafirci dada su a cikin munafurci abin nufi zai tsare su fi tai na tsawon lokaci kafin ya zo ya kama su kalmar ya mun malamai sun fassara da yumhiluhum Allah zai tsahirta musu Allah zai daga musu kafa Allah zai ba su tsawon lokaci suna yi wannan zaka ga yana faruwa kaga mutum yana aikata sabo amma Allah ya kyale shi tsawon lokaci yana yi bai kama shi ba to kar ka ɗauka dan kana laifi Allah ya kyale ka kana ta yi kamar kun karfin kai a'a kar ka ɗauka a lokacin da kake safan Allah Allah ya ɗaga ma kafa bai gaggauta kama ka ba kamar ya zama ma abin da kake yi daidai ne ya yarda da kai ba haka bane ba shi yasa Allah ya madaukakin sarki ce wala tahsabanna Allah wala tahsabanna وأملي لهم إن كيدي متين فمثل الكافرين فمثل الكافرين أمهلهم رويدا Allah ya ce wala ta hasaban na ko ta hasiban Allah kada ka tsammaci cewa Allah ghafilan ya rafkana ne amma ya amalu zalimuna game da abin da azzalimai suke aikata a'a bai rafkana ga yana ta ne inna ma yu'akhirhum kadai yana jinkirta musu ne liyaumin tashkhasu fihi al-absar zuwa ga ranar da ido zai raina fata ita ce ranar alkiyama idan Allah yana so ya maka azaba sosai sai ya baka kai laifi da yawa amma in baya son ya azabtar da kai ya ka da alkhairi da ka fara laifin sai ya taka ma burki ko dai ya sa yi mawa wa'azi ka daina ko kuma ya sa wata matsala ta faru gare ka kai da kanka ka gane ka daina to alheri ya soka da shi amma kana sabo Allah yana rufa ma asiri kana sabo Allah yana kyale ka kana sako yana kauma da kai wallahi ba alheri bane ba alheri bane shi yasa a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yake fa makilil kafirina kyale kafirai su ta yi yilhum ruwaida ni ma kyale su nake zuwa wani lokaci ba gagara ta su kai ba wa umli lahum ina daga musu kafa ne inna kaidi mace kirki na da na shirya musu yana da kwari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan bawa azzalimi tsawon lokaci ya dade yana yi dan in ya damke shi kuma ba zai kubuce masa ba to sai manzo Allah ya karanto ayat cikin suratu hud وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود Allah ya ce wa kazalika akhadha rabbika haka irin kamun ubangijinka yake a akhadha alqura in ya kama gari ko yan gari ko ɗaiɗaikunsu ko dukansu wani ya zalima in suna zalunci inna akhadahu lallai shi kamun Allah alimun yana da radadi shadidin kuma yana da tsanani inna fi zalika la ayatan liman khafa azab akhirah lallai a cikin haka akwai abin lura ga wanda yake jin tsoron azabar lahira shine ka dauka cewa dan kana laifi Allah ya kyale ka cewa shikenan ka ci dubu sai ceto zalika yawmun majmu'un lahun nas a wannan rana da Allah zai tattara mutane wa zalika yawmun mashhud wannan wuni shine wuni abin shaidawa wanda kowa sai ya halarce shi to da ka ya uwa ubangiji yana wa kafirai da munafikai talala ne kamar take shine wa yamudduhum fi ya ya'mahun kalmar tughyan daga daga ya tsazi an gane ko dagan wa tughyanin duk abin da ya wuce iyakarsa sai a ce daga ya wuce iyaka ne Allah subhanahu wata'ala yake inna lamma tagal ma'u inna lamma tagal ma'u kun fil jannah inna muni lamma tagal ma'u yayin da ruwa ya wuce iyaka ya tare yadda aka saba kun sai muka dauke ku fil jariya a cikin jirgin ruwa wani ruwa Allah yake nufi a nan shine ruwan tufana domin ruwan tufana ya saba da duk wani ruwa da ake a duniya ka'idar ruwa in za a yi a duniya wanda ake na damuna daga sama yake zuwa amma shi ruwan tufana da ya tashi zuwa ta sama da kasa ya zo kuma galibin ruwa in za a yi shi duk yadda ya yi ambaliya sai dai ya shanya kan gidaje amma baya shanya duniya a ce duniya ta cika da ruwa tab haka ba a taba ba sai lokacin tufana to shine Allah yake faɗa mu ne lokacin da ruwa ya kafa al'adarsa ya wuce iyakarsa inda ya saba tsayuwa حملناكم في الجارية مفعل كيف أدب جمروا ذاك كلمة طبيان شيني مجاوزة الحد قد إيتري إياسات وذاك كافري وبني جيسي ظن كالي سنسي تقبل إيتري إياسا أما كما حكم باينا نفن سن فكري فينا با أعزوها آه، لوكا سننا كدر ظن كاماتو يا الله يسيني أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah ya ce ula'ika waɗannan mutane da aka faɗa munafukai tun daga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin mu'minun har zuwa nan ula'ika waɗannan mutane allazina ishtaraw ad-dalalata sune waɗanda suka sayi bata bil huda ta hanyar ba da shari'a ma'ana suka musanyi bata da shari'a ga shari'a Allah ya zo da ita amma suka ki karba sai suka miƙa shiriyar sai suka karɓo ɓata kamar yadda mai siye da siyarwa ke yi ka miƙa kuɗi a baka kaya to a ka'ida ne duk lokacin da ka miƙa kuɗi aka ba ka wani abu ya nuna ka fi son abin akan me kuɗin domin in ba ka fi son abin akan kuɗin ba da sai ka riƙe kuɗinka yanzu mutumin da ya je ba da naira goma aka ba shi sabulu yanzu me ya fi so naira goma ya fi so ko sabulu sabulu ya fi so don ya yadda ya bu da goma ya karɓi sabulu to ne Allah subhanahu ta'ala ya kwatanta irin yadda kafirai da munafukai suka zaɓi ɓata akan shari'a kamar yadda mai siye yake zaɓar abin siya akan kuɗinsa sun miƙa shari'a sun karɓi Shi ne Allah ya ce wa amma samudu وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمي على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون Allah ya ce wa amma samudu kun ga samudawa fa hadainahum su mun shiryar da su amma fastahabbul ama ala huda sun fi san bata akan shari'a sun fi san makantar bata akan gani da haske na shari'a fa akhadhatuhum sa'iqatul azab al bima kanu yaktubun a ƙarshe tsawa ta azabar wulakanci ta kama su sakamakon mummunan aikin su da haka waɗannan sun zaɓi bata akan shari'a malai ce ai istabdaluha biha sun musanyi batar da shari'ar sun yi ta shari'a sun karɓi bata ya Allah ya ce fa ma rabiha tijaratuhum lalle ko kasuwancin su bai yi riba ba domin abin da suka karba na kasa ne da aka suka bayar kuma shine madaukaki kamata ya duk abin da zaka siya ya zama shi ya fi kima da daraja sama da kuɗin da zaka bayar ta fuskar amfaninsa a gare ka ta fuskar ka zuwa gare shi to shari'a ta fi bata sannan mutum ya fi bukatar shari'a akan bata bata ba ka ma bukatar ta amma ka bayar da lalatacce ka karbi mai ka bayar da mai kyau ka karbi lalatacce wani ai asara ce ka ba da kwai ka karbi tsakuwa ai yanzu wannan asara ce ka ba da mai kanshi ka karbi mai wari wannan ai asara ce ka ba da gwal ka karbi dutse hoge wannan ai asara ce kamata ya ka ba da dutse hoge a baka gwal ko ba haka ba kamata ya ka ba da mai ɗori kai a baka mai ƙanshi wannan shine riba a kasuwanci shi ne Allah ya ce fa ma rabihat tijaratuhum da dai kasuwancin su bai riba ba ai ma hufi ha abin nufi ba su riba ba a cikin wannan kasuwanci bal khasiru bar ma dai hasara suka yi limasirihim ila an-nar al-mu'abbadati alaihim domin karshen su za su tarkata tafi zuwa wuta wacce za ta zama abad dawwamarwa a tattare da su ubangiji ya ce wa mata nu mutadina kuma lalle ba su kasance shiryayyu ba malai ce fi ma fa'alu cikin abin da suka aikata sai Allah ya ce ni الذي استوقد نارا فلما أضاءت اسمع حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله يجي مثلهم كمن ننسوا كلمة مثل أنم بمعنى الوصف kama an gane ku, ma'ana Allah zai gaya mana yadda kamanninsu suke don su daɗa fito mana a fili don mu gane su kuma don mu san kamannin mu kuma mu guje su a larabci akan ce mafaluhu bi ma'ana wasfuhu kamar yadda Allah yake lillazina la yu'minuna bil akhirati lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu hmm. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati wadanda basu imani da lahira ba sun ce da masalus sau'i munanan kamanni yahudawa sun tuhumci Allah da ruwa suka ce yadullahi magalula sun tuhumci Allah da talauci sun ce inna allaha faqirun abubuwa da yawa munana suka yi ta jingina wa Allah sai Allah yake a lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sawi ai karshen sifofi na kaskanci da wulakanci da koma baya sun tabbata da kafirai in rowa ce kafir ya fi kowa rowa in talauci ne kafir ya fi kowa talauci abinda ake nufi talaucin zuci ko da yana da wadatar abin hannu amma yana da talaucin zuci in humanci ne kafin ya fi kowa humanci ya yadda da kowa amma da Allah ne bai yadda ba ya san yadda zai gina duniya amma lahira ce bai gano yadda zai gina ta ba akwai humancin da ya kai wannan abu da aka lillazi na lahi nuna bil ke masal sau kafirai sun ce da miyagun sifofi kalmar masal bi ma'ana wasu walillahi masalul a'la shi ku Allah duka sifofinsa maɗaukaka ne ai walillahi wasu al'a'la sifa madaukaka sun tabbata ga Allah sifar kyauta sifar wadata sifar jin kai sifar rahama ina fata an gane sifar wadata subhanahu wataala wadata Allah yake masaluhum kamannin munafikai mali yake ai sifatuhum fi zatihim ko fi nifaqihim kamannin su na munafircin su kamar salin lazi da naran kamar kamar mutumin da ya je ya tsowo sana wuta ne ana cikin tsananin duhu kana bukatar haske sai ka je ka ɗosano wuta to ka taho da wutar a jikin itace tana haska maka kana ganin gabanka za ka je ka kai ta gida inda za ka kunna fitila kuma ka kunna wuta wacce za ka dafa abinci an gane ko falamma adaa'at ma haulahu bayan wutar ta kama ci ta haska ma gefen ka fara gani an gane ko shine zahaba Allahu bi nurihim sai kuma Allah ya tafi da hasken to mutumin da da yake cikin duhu sai ya je ya samo haske daga baya kuma sai hasken ya gushe to wannan ya fi wanda asali ma bai samu haske ba rudewa domin lokacin da ba ka gani kake cikin duhu zuciyarka tana iya riya maka ba matsala amma lokacin da ka haska ka ga matsalar sai duhun ya ɗauke to ka kuma firgita domin yanzu ba ka san kuma ina za ka ba yanzu matsalar da ka gano ka ganta ka tabbatar da ita kuma ba za ka iya kauce mata ba na fata an gane wannan abinda Allah yake so ya ce da mu anan shine shi munafiki da yana cikin tsananin duhun kafirci sai kuma Allah ya zo masa da hasken musulunci rayuwarsa ta fara kyau ta fara gyaruwa ya fara gane gaskiya da bata ya fara gane daidai da kishiyarsa ya fara gane ramummukan da suke hanya irin na munafurci da hasken musulunci yadda zai tsallake su to kuma sai munafurci ya zo ya masa cika sai ya ɗauke masa hasken imani to da ka kaga yanzu shi ba a cikin tsananin duhu yake ba kuma ba a cikin haske yake ba ba a cikin tsananin duhu yake ba saboda ya fara ganin haske ba a cikin haske yake ba saboda hasken ya tafi yanzu shi ya san matsala kuma ya tabbatar da cewa akwai matsalar amma kuma ba da yadda zai kauce mata saboda asali ma bai san yanzu takamaiman ina inda zai ɗaga kafa ina inda zai mayar ba to malamai suka ce wannan mataki ne daga cikin matakai na munafurci akwai munafikin da ya yi abin da ake cewa mutuwar gaban almuru ya baro can ba a gama ba ya zo nan kuma an cinye shi ne wanda Allah ya ce da su muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i muzabzabi na bai na zalika Allah ya ce mu zabzabi na su ɗan zamzaba ne ɗan raba ƙafa ne la’ila ha’ula ula ibasa can wa la’ila ha’ula ibasa can su ba tsantsar kafirai ba saboda suna faɗar kalmomi na musulunci su ba tsantsar muminai ba saboda kalmomin musuluncin kuma ba daga gaske faɗarsu ba Ku kaga wannan ba ƙaramin matsala ba ce shine malam yace allazi tawqada naran ay awqada naran fi zulmatin wanda je kunno wuta yana cikin tsananin duhu falamma a ay narar da yayin da wuta ta haska ma haulahu abin da ke gefansa fa absar ya fara gani da sadafa ya fara jin dumi wa amana ya aminta mimma yafihi daga abin da yake biyo shi to kuma ana saka da haka zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken su ai a dafa'ahu ubangiji ya bice hasken sakamakon laifin da suka yi masa na munafurci to da kamala yake cewa abin nufi da ake nufi da ya hako ya dako hake da farko ya shiga musulunci hasken ya tafi shine munafurci to yanzu ya buka ya kasance a cikin duhu wanda wannan shi shine duhun munafurci baina baina tsakanin musulunci da munafurci fa baqaw fi zulmatin da ta suka ci gaba da zama cikin duhu wa khawfin da tsoro wa bardin da tsananin sanyi wa lam yaqul ubangiji bai ce ba a cikin aya zahaba Allahu bi dawihim sai ce zahaba Allahu bi nurihim kun san akwai bambanci tsakanin dau'u da nuru duk da dukkan su haske ne amma ɗabi'ar su tana bambanta nuru haske mai zafi irin hasken rana a dau'u kai haske mai zafi irin hasken rana kuma shi ne hasken da ya fi ƙarfi da tasiri amma nuru haske mai sanyi irin hasken wata yanzu idan ka shiga rana tsakiyar rana ana zafin rana me za ka yi gumi kaga ya nuna tasiri na zafin hasken rana gashi har kana gumi amma da za ka shiga cikin wata a tsakiyar dare lokacin da wata ya kai goma sha hudu me za ka yi mura mura kaga ya nuna shi kuma wata yana da haske amma haskensa ne mai sanyi domin ga tasirin sanyin nan ya bayyana a jikinka shi yasa Allah yake huwa allazi ja'ala ash-shamsa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran mana qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab hmm. ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah ke huwa lade da ala shamsa diya'an Allah shi ne ya sanya rana ta zama mai haske irin na bau'u haske mai zafi wal kamar ya sanya wata kuma nuran ya zama mai haske amma haske irin na nuru shi ne haske mai sanyi kaga bambancin hasken guda biyu to anan ma yake Allah bai ce zahaballahu bi dawihi ba sai ce zahaballahu bi nurihi me hikima hikima shine idan Allah ya ce zahaballahu bi zawihim Allah ya tafi da hasken su to ya nuna kenan ga baki ɗaya sun koma kafirci sandan bai rage musu ko kaɗan na hasken ba domin in an tafi da babban haske to har karami ya shiga to amma idan aka ce an tafi da karami to yana nuna akwai ne burbushin saura domin karami yana shiga cikin babba amma babba baya shiga cikin ne karami. yanzu misali kai ne ka zo ka ce na ɗauke masallacin nan to kaga ai hasutan masallaci ya tafi amma da za ka zo ka ce na ɗauke su to to masallaci yana nan tunda dama masallaci shine asali kuma shine babba to shine malam anan yake cewa ubangiji bai ce zahaba Allah bi dawihim ba kai la yuzannu dan kada ai zakan ibqa amma yusamma nuran aka fi kai raguwar abin da ya eh, saura na dan kankanin haske a tare da su abin nufi dai Allah ya ce ya tafi da haske karami wanda kuma karamin yana tare da babban dan inda ya ce ya tafi da babban to za a yi zaton ragowar karamin ma'ana kishi abinda na faɗa kenan ɗazu mali ce izin da'u domin shi abba'u ablagu ya fi kaiwa matuka minan nuri sama da nuru nuru karamin haske abba'u babban haske mali ce fa innal garda domin manufar da Allah yake so ya tabbatar nan izhaban nuri shine tafi da karamin haske anhum a gare su bil kulliya kwata kwata da babban ya ce wa jumi'ar abdamiru an yi jam'in lamiri aka ce zahaballahu bi nurihim aka kawo shi damiri mura'atan li ma'anar lazi don kula da ma'anar allazi wanda allazi takan zo da ma'anar mufrad takan zo da ma'anar aljam ubangiji ya ce wa tarakahum sai Allah ya basu fi zulumatin cikin dubbai la yubsiruna ba sa ko ganin gabansu kalmar bulumat nan an yi mata jam'i kamar yadda bisa ga al'adar Allah sau da dama in zai kawo gulumat a ƙur'ani yakan kawo ta jami'i amma idan zai kawo nuru kuma shi sai ya kawo shi mufaradi ubangiji madaukakin sarki ce Allahu waliyul ladina amanu Allahu amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan-nur Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin al'amarin mu'minai sai ce yukhrijuhum yana fitar da su min adh zulumati daga duffai ila nuri zuwa ga haske to malamai suka ce duk inda Allah ya kawo duffai kuma ya kawo haske duffan yana nufin kafirci domin shi kafirci hanyoyinsa yawa ne da su wani kafircinsa ya ce Allah yana da tsani wani kafircinsa ya ce Allah yana da mata ne wani kafircinsa ya ce Allah abu uku ne haɗu ya yi shi wani kafircinsa ba a bangaren Allah ba ne a bangaren annabta ne annabawa ne yake da matsala da su wani kafircinsa a bangaren ranar lahira ne wani kafircinsa a bangaren littattafai ne to amma dai duk da hanyoyin sun bambanta amma dai inda za a sauka ɗin duk ɗaya ne shine dai koma menene karshe dai mutum kafiri ne shi yasa manzo Allah ya ce al-kufru millatun wahida kafirci dai tafarki ne kwaya ɗaya ko da a ce hanyoyin da suke kaiwa zuwa gare shi mabambanta ne to da ta shi yasa Allah yakan yi wa kafirci jam'i kuma ya ce da shi bulumat dufai ne wani kan wani wani cikin wani wani tare da wani amma shi musulunci hanyarsa ɗaya ke tal da ka Allah yakan sifanta musulunci da haske kuma sai ya kawo shi da siga ta mufaradi waɗansu malaman suka ce wa tarakahum fi zulumat Allah ya basu a cikin dufai anan yana nufin cikin miyagun ayyuka domin su ayyukan kafirci da ayyukan munafurci dukkanin su duhu ne dan suna gadarwa da me yin su duhu shine Allah yake wallazina kafaru a amaluhum wallazina kafaru a'maluhum kasabin bi'ati yasibu zamanu حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفر حسابه والله سريع الحساب أو أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من Allah ya ce wallazi na kafaru lallai kafurai a amalihum ayyukansu ka tsara dimbiki a cin kamar kawalwai ne ce a fangalalar fili an san menene kawalwainiya kawalwainiya idan kana tafiya akan kwalta ko a cikin sahara ko akan suminti daga nesa sai ka hango kamar akwai ruwa amma kuma in ka je wajen sai ka tarar ba ruwan bane to wannan shine abin da ake kira da larabci sarab amma da hausa kuma akan ce da shi kawalwainiya ma'ana abin da bai da tabbas daga nesa ka masa kallon akwai shi in ka je kuma babu to haka kafirci yake kafirai da yawa suna yin aiki suna tsammanin wannan aikin akwai shi kuma in sun je lahira za su ci gajiyarsa za su samu ladansa da shine Allah yake wannan shine misalin ayyukansu daga nesa suna ganin kamar akwai amma sun zo za su tarar babu ya hasabu huzzam'anu ma'an kamar yadda waccan kawalwainiya mai jin kishirwa daga nesa in ya hange ta sai ɗauka ruwa ne sai ya tafi a guje don ya samu ruwa hatta idza ja'ahu har in ya zo inda take lam yajidhu shay'an sai ya tarar ba komai wajada Allah indahu sai tadda Allah yana jiransa fa wafahu hisabahu sai kama shi ya masa sakamakon aikin sa to haka munafikai da kafirai daga nesa a duniya suna ta yin abubuwa suna tsammanin in sun je lahira za su ci gajiyar wannan abubuwan da suke yi Allah zai ba su lada amma sai sun je sai su Allah yana jiran su kuma wannan abin da suka aikata ba komai bane domin ba tabbas bane domin ba abu bane wanda Allah ya yarda da shi ballantana ya karba har ya bada sakamako to sai Allah ya sake cewa auka zulumatin wani misalin kuma na daban na dai ayyukan kafirai da rashin tabbacin su kamar duhu ne zulumatun fi baharin lujjin duhu a cikin teku mai tsananin zurfi ya gashahu maujin kuma saman ruwan tekun bayan ƙasa ga duhu ga kuma zurfin ruwa sannan kuma ga kumfa ya gashahu maujin min fauƙihi maujin kumfa wata kumfa kan wata min fawqihi sahab kuma ba ga bakin hadari wannan duhu ya kai duhu an kure ma laifin duhu duhu zaman kansa yake ruwa kansa yana da ɗabi'a ta duhu to sannan ruwan kuma ya zama mai zurfi shi kansa zurfi duhu ke gare shi to sannan kuma ga kumfar teku ita ma duhu ke gare ta ga wata kumfar ita ma duhu ke gare ta ga kuma bakin hadari shi ma duhu ke gare shi to shine Allah yake duhu fa ya hadu zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne wani kan wani to haka ayyukan kafirai yake idza akhraja yadahu saboda tsananin duhun har in mutum ya fito da hannunsa lam yakad yaraha baya iya gani saboda tsananin duhu to haka kafirai suke a cikin rayuwarsa ta kafirci haka munafukai suke a cikin rayuwarsa ta munafurci suna cikin duhu duhu cikin duhu duhu cikin duhu amma ba su gane ba amma za su je su tarar da duhun gobe kiyama yana nan yana jiran su shine wa tarakahum Allah ya kyale su fi zulumatin cikin dubbai na miyagun aiki dubbai na bata dubbai na munafurci dubbai na kafirci la yubsiruna da dai ba sa ganin gaban su sai Allah ya ce ne Ubangiji ya ce summun ai hum summun su kurane ne kurame ne gabaran jin gaskiya Gabaran fahimtar gaskiya in an gaya ba omiyun ai hum omiyun kuma dai bukumun kuma baibaye ne idan aka ce summun jam'i ne na al'asammu al'asammu kurma daya amma da ke da yawa ake magana da su munafukan da yawa ne kafiran da yawa ne sai Allah ya kawo jam'i yace summun su kurane ne sun kurumce wa gaskiya shine mala yace al haqqi gaburan gaskiya fala yasma'unahu sama'a qabulin ba sa jin gaskiya ji na karba ko sun ji ta haka suke tashi su batta sannan bukumun bebaye ne shi ma kalmar bukum jam'i ne na abkam abkamu bebe daya amma bukumun bebaye da yawa idan aka ce bebe wanda yake da matsalan magana baya iya magana kamar yadda in aka ce kurma summun ko asammu wanda yake shi kuma da matsalar ji shi zai iya faɗa amma matsalar shi in wani ya faɗa ne baya ji abin nufi dai sun gamu da matsala ta ji sun gamu da matsala ta magana ko baye ne su dangane da faɗar gaskiya ba sa ta faɗa ne amfani shi munafiki ko yayi kalmar shahada amma kalmar shahada ba za ta yi masa amfani ba dan ba da gaske ya faɗa ba da baki kawai ya faɗa ba ta kai zuciya ba abinda ake so ka faɗi kalmar shahada da baki kuma ka gudance ma'anarta a zuci kuma ka yi aiki da ita a gabai to wannan shi yake sa ka ci gajiyar ta ka amfana da ita to sannan ubangiji ya ce wa umyun kuma dai su umyun makafi ne kalmar umyun shi ma jam'i ne na a'ama a'ama makaho daya umyun shine makafi da yawa malai ce an tsariƙil haƙƙi sun makancewa hanyar gaskiya ko an tsariƙil huda sun makancewa hanyar shirya fala ya raunahu ba sa ganin shirya gani mai amfani don su bi fahim don haka su la yarji'una ba sa komowa an dalalati gabaran fatar da suke ciki duk yadda za ka kira su ba za su ji ba domin da suna da kunne ne sai su ji duk yadda za ka kira su ba za su gani ba domin da suna da gani ne sai su gani duk yadda za ka so su furta gaskiya ba za su faɗa ba domin bai ne sun bebance wa gaskiya shine Allah madaukakin sarki ce wa lazi na kafaro, ka masalin lazi? wa lazi na kafaro, ka masalul ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'a'an wa hidaa'an hmm. sumbukum umyun fahum la ya'qilun Allah ya ce wa masalin na kafaro, misalin kafirai ka masalin laziyan ifo kamar misalin mutumin da yake ɗaga murya ne amma ma la yasma'u ga wanda baya ji illa du'a an sai sautin kira na kusa walida an ko sautin kira na nesa yanzu misali akuya ko tinkiya ko dukkan dabbobi wanda makiyayi yake musu tsawa shin tana jin me yake faɗa tana ji amma ba ta fahimta to haka ɗabi'ar kafirai suke yanzu kafiri in ka ce masa Allah ɗaya ne ya ji kalmar Allah ɗaya ne amma bai fahimci me kake nufi ba saboda bai shirya ya fahimta ba bai damu da ya fahimta ba to haka akuya da mai kiwo zai ce da ita kya kawai ta ji kya amma ba ta san me yake nufi ba me yake nufi da kya oho ita dai ta ji kya in ka daga murya ta ji kayi kara in kai kasa kasa ta ji kayi kasa da murya amma ba ta san sakon da sautin naka yake dauke da shi ba saboda mai fahim la ya nuna ba su da hankali mai amfani hankalin da yake tantance musu maganganu da ma'anoninsu don su yi aiki da su to lokaci ya riga ya ce mu sai mu tsaya nan wanda wannan tsaye ne daga cikin misalai na munafukai da kuma kafirai da ambatansu ya riga ya gabata a baya abin da da aya take nufi da ma ayar gaba da zamu shiga nuna cewa munafurci ba iri ɗaya ba wasu munafukan ga kamar su kuma wasu ma za a faɗi kamar su haka nan a nuna maka kafurci ba iri ɗaya ba ne labin ne wani ma kafirin ga labin ɗinsa a kafurci wani kuma ya wuce wannan labin ɗin wani kuma bai kai ba to kamar yadda mu ma haka ne a musulunci musuluncin mu ba level ɗaya bane wani matakin aji ɗaya yake wani ya kai aji biyu wani kuma ya kai aji uku akwai al'islamu sun thumma al-iman thumma to haka Allah ya karkata bayansa to amma dai riba shine ko ma dai wace rugun tsini ake ka zama a musulunci ko a ajin farko ne ya fi ka zama a munafurci ko a ajin tsakiya ko na ƙarshe tun na fata mun fahimci wannan ka fata Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana Salamu alaikum wa rahmatullahi wa